kowace jiha ɗaya masana'anta ɗaya. Nan ba da jimawa ba, za a ƙaddamar da shirin tsarin masana'antun noma. A safiyar Talata, 25 ga watan Mayun shekara ta 2022, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad bazum ya jagoranci wani babban taron shirin noma da masana'antu a fadar shugaban ƙasa a gaban firaminista shugaban gwamnati Muhammadu Muhammadu da kuma sauran ministocin da abin ya shafa. Makasudin taron shine yin la'akari da shirin da za a kaddamar nan ba da dadewa ba na wani tsarin inganta noma ta hanyar samar da wurin kafa masana'antun noma a kowace jiha domin sarrafawa da sayar da kayayyakin noman da aka zaba kan haka. Manufa ita ce zamanantar da yankunan karkara da tsarin aikin noma. A matsayin tunatarwa, a cikin kundin tsarin yaƙin neman zaɓe na program da na uku, wanda aka zaɓi shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a kansa. An tabbatar da shirin haɓaka masana'antu wanda ake kira yanki ɗaya masana'anta ɗaya, bisa ga fa'idodin kwatancen taimakon kowane yanki. Inganta noma ta hanyar samar da wurin kafa masana'antun noma a kowace jiha domin sarrafawa da sayar da kayayyakin noman da aka zaɓa.